a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sheikh muhammad ahmad bakadir al'amudi da kenan cikin jami'ar tarayya ta garin lafiya a wannan yammaci mai albarka yammaci na juma'a juma'a ta biyu a wannan wata mai albarka yau goma ga watan ramadan shekara na 1447 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 27 ga watan biyu shekara na 2026 a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shi ne majalisinmu na goma a wannan wata kuma shi ne majalisinmu na 131 a tafsirin suratu ali imran muna tafsirin aya na 134 za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki mana jagora za mu ta ayan daga da uku.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 الناس والله يحب المحسنين نعم الله مدوكين سركينا تشوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين في قجوة إذا قوتا gafara تم سمت daga mahalicinku zuwa ga wata aljanna ta musamman wacce faɗinta kamar faɗin sammai ne da ƙasa an yi tanadinta ne domin masu taƙawa suwane ne masu taƙawa alladina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra sune waɗanda suke ciyarwa a yanayi na yalwa da yanayi na kunci والكاظمين الغيظ هم ما سوء حدي فشنسو والعافين عن الناس هم yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa jiya mun yi bayani akan siffa ta farko daga cikin siffofi da Allah ya siffanta masu taƙawa da su na faɗa mana cewa waɗannan manya-manyan siffofi ne daga cikin siffofi na masu taƙawa da Allah ya ambata a wannan wurin so in kana son ka shiga ajin farko ka zanto cikin a'immatul muttaqin jagorori shugabannin masu takawa hmm? Allah ya koya mana mu yi addu'a mu zama cikin waɗannan ko to ga halayensu waj'alna lil na imaman to a'immatul muttaqin sune Allah ya faɗi sufofin su a nan wurin mun yi magana jiya akan shi al shiyarwa da kuma rukunansa ko rukunan ciyarwa sune mai ciyarwa a nan su ne Allah ya faɗa mana su sai wanda ake ciyarwa ɗin wanda ake ciyar da shi mun ja ayoyi na suratul bakara da suka faɗi wannan ko ya danganta da nau'in ciyarwan ne akwai ciyarwa na wajibi akwai kuma ciyarwa wanda ba wajibi ba ciyarwa na wajibin a waɗanda ake basu duk da cewa sun shiga cikin wancan da muka ambata akwai waɗanda kuma banda waɗansu daga cikinsu a ciki yanzu kamar ciyarwa na zakka kun ga Allah ya faɗi mutane takwas ne kawai ko su ne za a ba su zakka ciyarwa ne inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil wadannan ciyarwa na zakka su ake ake ba su da talakawa للفقراء والمساكين da miskinai wal'amilina alaiha da ma'aikata na ma'aikatan zakka a daular musulunci na dace a ce akwai ma'aikata ministry na zakat affairs to ma'aikatan zakkan daga kudin zakka da aka tara za a ba su albashinsu za a ba su za su ci zakka na alaiha sai wanda ake ƙoƙarin janyo zukatansu zuwa ga musulunci ko kuma ake son a tabbatar da su a musulunci imma kafarai da ake kiransu zuwa ga musulunci ana son su shiga kuma akwai suna da challenges financial challenges kuma akwai wanda suke son su roɗe su da dukiya domin su bar musulunci ko ta a ba su zakka domin su samu independence su yi choosing musulunshin uh, ba don abinda wani a gefe zai ba su ba haka nan wanda suka shiga musulunci sabbi suna bukatan tallafi domin a tabbatar da su a musulunshin za a ba su daga cikin dukiyar zakka walmu'allafa ta kulubuhun sai mene wasu riƙa za a amfani da kudin zakka a 'yanta musulmi da suka fada a cikin kangi na bauta an yaƙi aka kama musulmi suka zama bayi a wajen waɗanda ba musulmi ba sai a je a fanshe su a saye su da kuɗin zakka domin su samu ‘yancinsu walgarime wanda ake bin su bashi ya masu kakatutu ba hanyar biya kullum ana su caji ofis police station kullum suna guduwa ba sa gida tana yi wa kare arziki ya same su ko gobara aka yi suka rasa abubuwansu kuma ana bin su bashi wannan za a taimaka musu mana za a biya musu bashinsu da kudin zakka sai kuma jihadi fi sabilillah walgharimina wa fi sabilillah shine jihadi da kudin zakka za a sayi makamai za a biya kudin sojoji duk wani abu dai da ya shafi jihadi fi sabilillah za a saka kudin zakka domin aiwatar da shi sai shi mene wabni sabil ne na takwas ɗin. to masu takawa suna bayar da kudinsu domin a raba a waɗannan hmm? sai kuma waɗanda suka wajaba a siyar da su banda waɗannan na zakka ko ibn alkalbi al a cikin alkawarin fiqhiyya a littafin an ya faɗi cewa akwai dangogin mutane guda hudu da ya wajaba mutum ya ciyar da su wannan ba na zakka ba zakka bane ma wajibi ne ka ciyar da su na farko su ne iyalai mata shi ne. kusan ƙarshen magana da muka yi jiya ko mutum yana da iyali dole ya ciyar da su ko mai zai ciyar da su ana zancen fiƙe ne ko na biyu su ne ƴaƴa mutum shi ba je muhi yi bayani akan wannan ko ƴaƴa maza da mata ƴaƴanka na cikinka dole ne ka ciyar da su ɗa namiji har ya balaga ya mace har kai mata aure shimfi na uku su ne bayi idan har mutum yana da bayi ko ku yangu, hmm, suna ƙarƙashin ikonsa ne ta yadda yi da su to dole ne ya ciyar da su har ya kai malamai suna cewa idan har ya kasa ciyar da su to za a ‘yantar masa da su dole hmm? za a ‘yantar da su dole sai sunfi na hudu su ne iyaye iyaye a lokacin da sun gaza hmm? wanda suke bukatan ciyarwa saboda babu abin hannu a lokacin yadda suka ya waje ba su siyar da kai halka balaga ko yanzu kuma da sun yi girma suna bukata ba wai sai sun mai da ba za su iya zuwa nema ba a'a ko akwai wahala wajen neman kuma ba su da shi suna bukata to a lokacin ya wajaba a kan ɗa kan 'ya'ya su ciyar da iyayensu to abin da ayat take gaya mana kenan cewa masu takawa suna yin wannan ciyarwa ɗin wannan sinfi na biyu kenan na ciyarwa na wajibi sannan akwai ciyarwa wanda yake mustahabbi ba wajibi ko to wannan yana da yawa sune a wancan ayan wa yasalunaka ma za yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وبالنظر أنفى إيسني أتشير وعندما دول إيس زنتو واجبي با حكا نم إلو ونن دا أكي فليتر أي رمضان كتشير دا مي ألدني كو شما تشير واني أما بانا بانا واجبي با wannan rukuni na na biyu kenan ko wa ake ciyar mun faɗi misalai ne kawai muke faɗa rukuni na uku me za a ciyar me za a ciyar wannan shine muka ce qur'ani ya yi magana akan dukiya ko to muka ce za a ciyar da dukiya kai amfani da dukiyanka don amfanarwa dukiyan nan yana iya zanto kuɗi ne yana iya zanto tufafi ne yana iya zanto abin hawa ne yana iya zanto gida ne yana iya zanto duk wani abu ne na dukiya yana iya zanto ilimi ne da Allah madaukakin sarki ya baka da zaka ciyar da shi zaka bayar da shi a shi sa malamai suke cewa zakkan ilimi shine koyar da shi kana koyar da shi yana kara haɓaka mutane da yawa suna ƙara fahimtarsa kuma kai ma kana tunawa kanka kuma kai ma kana kara zurfafa kanka to ba na kan ake magana ba wanda kake bayarwa ɗin kaga za ka iya amfani da dukiya ka bayar hakanan za ka iya amfani da matsayinka shi da misalin da na bayar jiya wani yana buƙatar aiki ka rubuta masa not a taimaka ma wane ka bi a staff ɗinka saboda matsayinka ka ba a je a bashi shi ma in fact hmm? so duk wani abu mai amfani da za ka iya yi amfani da shi ka taimaka ma wani shi ne abin da ake nufi amma dole ya zanto a abu ne na alkhairi saboda ana maganan masu takawa ne su ko ba sa ciyarwa a fuskar shari in mutum ya ciyar a fuskar shari ya fita daga sahunsu ya fita daga ajinsu wannan rukuni na na gaba kenan na uku ko mun ce mai ciyarwa wanda ake ciyar da su abinda ake bayar na ciyarwa ɗin ko sannan yanayin ciyarwa ɗin sun ce Allah ya faɗi yanayi guda shida daban-daban hmm? wanda sun shafi lokuta dare da rana a bayyane kuma a ɓoye sannan sai wannan halin da ya faɗa man a nan a yanayi na yalwa da kuma yanayi na kunci na yalwa da yanayi na kunci sai rukuni na ƙarshe shi ne nau'uka na na ciyarwa ɗin shi ne abin da na fara da shi na wajibi da kuma wanda yake ba ba wajibi ba jiya mu yi magana akan yadda mutum zai ciyar a lokacin kunci a lokacin kunci muka ce yaya mutum zai ciyar a lokacin kunci muka ce ya ɗauki kaɗan daga cikin abin da yake da shi din ko ya bayar idan har ƙuncinsa ya kai yadda ba zai iya bayar ma wani ba sai dai ya bayar ma waɗannan da suka ba, hmm? guda hudun nan da muka ambata ɗaya daga cikinsu wanda yake da su ko ‘ya'ya ko mata ko mene uh, iyaye ko kuma kuyangu yanzu kusan wanda suke da kuyangu a duniyan yau kuma na gaske yan kaɗan ne kawai ko yawa saboda kai ba a ba a shiga magana a kansu ba amma waɗannan guda ukun yawanci za ka ga ana da su ko yawanci wanda suka yi aure za ga Allah yana azabta su da 'ya'ya saboda haka akwai ciyar da 'ya'ya da mata a kansu Hmm? duk yanayi na kunshi za a iya a samu wani abu a ciyar da iyali ko to in har ka ciyar da iyalinka ka iya ciyar da iyalinka to ka shiga cikin eh, alladhina kona fi sarra'i wadh-dharra a halin da babu sai sai abin da ba a rasa ba irin wannan da ake cewa sai an fita ake samu na ranar ko to in har za ka fita ka samu ka iya nemo na ranar ba in ka bayar to kai ma ka shiga cikin waɗanda kun gane ina kuma gwagware hmm? su ma yana samun masu tsoron Allah a cikinsu hmm? to su ma su kwantar da hankali su kar su to su kuma fa hmm? ba su da abin da za su ciyar ba su da matan ballantana su ciyar da su ko ba su da 'ya'yan ballantana su shiyar da su kuma sun balaga shiyar da su mai waje ba a kan iyayensu ba to su ta yaya za su wato ainihin samu daman ciyarwa kuma ba su da wani abu sai ɗan kaɗan hmm? to abinda iyaye suka baka ko yanuwa suka baka idan ka ciyar da kanka sai hmm? da za ka samu ƙarfi na bautan Allah maɗaukacin sarki to ciyar da kanka a lokacin da ba ka iya wani abu ba sai ciyar da kanka kai kaɗai yana cikin al'infaku fi zarra sau da ka kai maka shiga wannan kun gane shi sa da shirma kujiya kar ka tsorata daga cewa ba za ka iya haura zuwa hayar rank na masu tsoron Allah ba za ka iya shiga gwargwadon yanayinka Allah madaukakin sarki ya yaba ma ok bari mu kawo hadisi anan. Annabi alayhi salatu wassalam yana cewa babu wani ciyarwa da za ka yi face sai Allah ya baka lada akai. babu kowane iri so a shek ibn isami yake ke cewa ya shiga har ciyar da kanka ma da za ka yi hmm? har ciyar da kanka da za ka yi ya shiga cikin wannan zance na annabi ko umum din wannan zance na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan karshen hadisin yace har abin da zaka sanyawa a bakin matanka wa'lam annaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'aluhu fi fi imra'atik wannan wajibi na iyali kenan to ban da shi duk abin da za ka ciyar makanka kawai sharaɗin daman ya zanto na alkhairi ne na halal ko da mun ce dama almuttaqun da suke shiyarwa akai kenan to Allah madaukakin sarki ya yaba wa masu ciyarwa fi sarra'i wa akwai wani yanayi da malamai suka sake bayaninsa dangane da asarra'i wa jiya na faɗa muku auju ɗin amma akwai guda ɗaya da za mu rufe da shi kafin mu shiga siffa ta biyu wannan guda ɗaya shi ne a yanayi na yarda da wanda kake bashi da kuma yanayi na rashin yarda da wanda kake ba shi mana su masu takawa ko suna kuna shiri kuna farin ciki ba ku da matsala za su baka wannan yana shiga cikin na fistarra a halin farin ciki sannan in ma kuna faɗa ba kwa shiri ka yi musu laifi duk da haka laifin da kai musu bai hana su ba ka wadda su bayarwa ya zanto musu ɗabi'a so ko ba kwa shiri ko ka yi musu laifi in daman suna ka ba za su daina ba in daman ba sa baka suka ga bukatar su ka za su ba ka wannan siffa ta masu tafawa takawa wannan misalinsa na biyu din shine abinda Allah madaukakin sarki ya jawo hankalin sayyidina Abubakar kai lokacin da Misbah ibn Uthasa ya shiga cikin masu yada ƙaryar da munafakai suka kirkira suka jingina wa sayyida Aisha radiyallahu anha sai sayyidina Abubakar ya ce a ah, hadda Misbah yana yada wannan labarin to daga yau duk alherin da muke masa mun dakatar a gidansa yake cin abinci shi yake masa galibin abubuwa tufafi ne kulawa da waye duk shi yake masa shi ya ɗauke nauyinsa na komai da komai amma da ya yi masa ba daidai ba sai ya tsayar da shi ya kuma rantse akan cewa ba zai sake bashi. sai Allah ya saukar da aya yana tunatar da sayyidina abubakar cewa matsayinsa ya fi ƙarfin wannan shi fa yana cikin masu takawa to ba ta daina ciyarwa don an taɓa musu wala ya tali ulul fadli minkum an yu'tu ulil qurba wal na wal na fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim kada ma abota salala da yalwa Allah ya yi wa annabi shaida ya yabe shi da cewa yana daga cikin masu falala kuma masu yalwa arziki na duniya falala kyakkyawan ɗabi'a girma a addini sa'a yalwa wato arziki a duniya kada mutanen da suke da waɗannan irin daraja su rantse wala ya tani ulul fadl an yu'tu ulil qurba wal cewa ba za su sake bayar ba bayarwar shirin insan ko ba za su sake ciyar da ‘yan uwansu da jini ba domin ɗan abin ɗinsa ne abin nan ammata so da ka ɗan wala ya ulul qurba wal masakin kuma miskini ne mabukaci ne wal muhajirin kuma misalin na muhajiri ne hijira ne daga makka zuwa kun ga laifin da ya yi bai rushe masa waɗannan ayyukan ba an yi tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Allah ya yake kada su rantse ba za su taimaka ma waɗannan ba kuma wal ya'fu su yi haƙuri su yafe za mu zo mu ji siffan yafiya wal yasfahu su kawar da kai su manta ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin baka son Allah ya gafarta muku ne Bai amsa muna so ko to in kana son Allah ya gafarta maka kai ma ka yafe ka kawar da kai kada ka be wanda ya maka ba daidai ba ha'a ka ɗauki ido ai ka fi ƙarfin wato wannan yanayi na ka dawo ƙasa ka shiga sahunsa a'a kana mu'amalantar mutane ne da kai naka ɗabi'ar ba ta su ɗabi'ar wacce ba ta kai naka kyau ba wallahu ghafurur rahim Allah maɗaukacin sarki mai mai gafara wannan fa ga a abin da kai ka ɗora ma kanka kenan za ka ciyar wani ya taɓa maka ka janye Allah ya ce bai dace ba da ulul fadli wasa ina kuma ga wanda haƙƙinsa ne a kanka sai yi maka ba daidai ba sai ka ce za mu ga inda zai samu haƙƙinsa sai ka danne masa haƙƙinsa ta ƙibiyansa kamar da ake samu a wurare ma'aikatan gwamnati wani abu da ba na aiki ba ya haɗa ka da wani oga ko wani shugaba sai take maka na haƙƙinka saboda mai kun ɗan samu matsala da shi ba matsalan aiki ba ba hukuma ne akan aikin ba a tsakaninka ne da shi to mai tsoron Allah zai yi wannan shi yana shiga cikin yunfiquna fi ra'idin. har a lokacin kunci da gaba a lokacin rashin jituwa ma za su bayar da nasu ba tare da an tambaye su ba ko kuma mai bukata ya tambaye su ballantana kuma in haƙƙin mutumin ne a kansu ba za su danne ba duk za su bashi wannan duka yana daga cikin itlaqi da Allah ya ce istarra'i wadda shi yasa malamai da dama suna cewa ma'anarsa fi kulli hal a kowane irin yanayi naka da shi mai wanda kake bashi yanayi na tsanani yanayi na sauki yanayi na yalwa yanayi na kunci yanayi na kana da iko yanayi na rashin iko yanayi na ƙarfi yanayi na rauni wannan yana ƙara tabbatar da abin da muka ambata cewa abin ya zanto musu tajiya ya zanto musu hijira ya zanto musu ɗabi'ar da ba sa iya rabuwa da ita a kowane irin yanayi wanda ya kai wannan matsayin to wannan malamai suna cewa hali ne na ahlul yaqin hali ne nawa ne ahlul yaqin ma abota yaqini wadda ba kowa yake iya kaiwa wannan yanayin ba gaba ɗaya amma ku sani duk lokacin da mutum ya fi bayarwa a lokacin da yake da yalwa كلما كان الإنسان في السراء إلى الله أقرب كان الله إليه duk lokacin da ka kasance a yanayin ka na yalwa kana neman yardan Allah ta hanyar bayarwa kai lokacin da kuma ka shiga kunci to lokacin shi kuma Allah zai fi janyo ka kusa da shi hakanan wa aqrabu nasi ila Allah الثابت في سره وعلانيته وسرائه وضرائه تشير وان دي يفقوا ان لادا شيني ɗayan biyu na wanda ya fi kusa da kai na wanda ya fi kusanci da kai sai kuma wanda ya fi tsananin bukata na farko wanda ya fi kusanci da kai waye a duk duniya ya fi kusanci da kai da ya cancanta a ciyar da shi na wane iyalinka haka ne duk kun yarda to ni ban yarda ba na yaron mutum shi wannan yace yaro ko wanda ya yarda da iyali ba kuma nufin mata ba ne shi ya ce yaro akwai mai mara masa baya kan wannan babu kaga kai kadai ne kawai a hannu ha to kai ba ban yarda da naka ba ha to bari in gaya muku daga hadisi sai ku faɗa wani ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam ya ce ina da dinari ya zan yi da shi sai ce masa mai ba ku hadisin ba ya ce ka yi amfani da shi ka ciyar da kanka ka ciyar da kanka ya ce ina da wani ya ce ciyar da iyalinka ya ce ina da wani ha ya ce ciyar da iyayenka ina da wani ya ce kai kama sani waye ya fi cancanta mutum ya ciyar da shi yawwa to yanzu kun gane fikin na farko shi ne kanka in kana da wani abu ka fara da kanka saboda in kai ka zauna ba yunwa ya kenan ka zauna cikin yunwa Ha'a. ka fara da kanka abinda ba a so din shine kada ya zanto kanka din kawai ka sani hmm? amma farkon farawa kan da kanka za ka fara hmm? wannan shine abu da to kai wa kanka gata ta hanyar ka ci abinci na halal hmm? wanda za ka samu ƙarfi na bautan Allah madaukakin sarki wannan shi ne na farko ka sa tufafi na halal da zai rufe maka al'aurarka ka iya yi ibada Allah ya karbi ibada wannan shi ya fi ka neman makanka matsugunni gida wanda za ka zauna ka kare kanka daga walakanci da kaskancin gidan haya shi ya fi kun gane ko yana daga shi. abun ban mamaki za ga mutum yana da dukiya yana da wane ne amma yana zama a gidan haya in ya zai gina gida zai sa wasu ‘yan uwansa su zauna amma shi yana gidan haya kun san dalilin bai so a gane shi mai kuɗi ne ok waɗansu suna ganin gidan hayan akwai security masu zama a gidan hayan gwamnati ko su wannan babu walakanci babu mai daidai da sauransu ko hmm? amma dai ka zanto kayi naka shi ne yake duk da cewa waɗannan suna da gida amma su ba su suke zama a kai ba a kowane lokacin in sun ga dama suna iya fitar da wanda suke ciki ko su zauna amma mutumin da yana da hali amma ba shi da gidansa na kansa sai dai gidan haya wannan bai infaƙin yadda ya dace ba ka fara da kanka sannan to wannan ya fi lada kai wa kanka sannan bayan kanka shi ne wanda ya fi kusa da kai shi ne maganar da kuka yi ko su ne iyalanka ai babu wanda ya fi kusa da kai a duniya kamar iyalinka matarka hmm? ko sai dai baka da mata to mahaifiyarka ko ba haka ba iyayenka ‘ya'yanka iyayenka sai fal aqrab hmm? wanda ya fi kusa wanda ya fi kusa daga iyalanka ‘ya'yanka matanka da ‘ya'yanka sai mahaifiyarka sai mahaifinka sai wanda ya fi kusa da su haka haka haka to haka darajar wato ainihin ciyarwa ɗin ma yake a ciki to akwai arya kafi da yake shiga cikin al'infa wanda ya dace masu takawa ko mummanai su shiga taitayin su kar su faɗa ciki shine wancan maganar da muka yi na ƙarshe ka zanto kana bayarwa domin kana shiri da mutanen ne amma wanda kuke da ɗan matsala da su ko kana ganin ba sa girmama ka ko ba sa gashe ka su ya zanto ba ka ba su shaidan yana iya shigo maka ta wannan sai zanto kana ba waɗannan ne don gaishe ka da suke yi kana ba su ne saboda kirki da suke maka amma waɗannan ba ka ba su saboda ba sa gashe ka ba sa maka kirki sai zanto kana yi ne don su ba don Allah kusur sarki ba asali don Allah kake yi amma in ka ci gaba da haka kana iya kauce daga hanya ya zanto don wannan kake to mummunai ba sa yin haka fistarra'i wa darra da wanda suke gashe su da wanda in sun gansu ma suna juya baya in sun bayar suna hada har da su su ba su to kun ji fa manzila ta al'infaƙo fistarra'i wazzarra wadda ita ce siffa ta farko ta mummanai wadda Allah ya ce ya yi tanadin aljanna ne domin su siffa ta biyu Allah madaukin sarki ya ce walƙazimin alghaiz kuma masu haɗiye fushi alghaib a ibn menene mai mufarratul qur'an al-raghib al-asfahani yana cewa alghaib shine ashaddul ghadab ashaddu al fushi wanda ya kai makura wanda ya kai makura abin da aka yi maka ya sa ka cika da fushi ta yadda zuciyarka tana tafarfasa ka kusa ka yi gustin ka kusa ka wato ainihin fashin fashin da ya kai sauraki suka fashe shi ake kiransa alghayr wanda ya kai makura ka cika ka cika ka cika hmm? shi ake kiransa alghayr wannan ne irin fashin da muka gani a baya da Allah madaukakin sarki ce kafarai suke yi wa musulmi ha antum ha'ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ الله شيء قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور yace قاكونا مكونا kuna مسك musu kauna munafikai ne kafirai ne saboda zuciyarku ita ba ta harborin hatred da kiya daga abin nan kuna zama da su kuna mu'amalan yau da kullum irin na masoya tuhibbunahum amma su fa ba sa son wannan Allah ne fa yake faɗa wannan su ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabihi kullihi alhali ku kun imani da littattafai gaba ɗaya? mu akwai wani littafin da Allah ya saukar musulmi bai imani da shi ba babu wa idza laqukum qalu amanna munafiqan cikin su in sun ganku za su ce mun yi imani in ku haɗu sai su ma mu ne wa idza khalau in suka keɓanta kuma in suka je mitin ɗinsu na ƙungiyar munafikai suka kaɗaita su ya su zalla a inda suka saba haɗuwa suka saba taruwa addu alaikum al'anamila min al sai kaga suna ciza yatsa a kanku sun cika da fushi kamar za su yatsa yatsansu addu alaikum al'anamila min al saboda tsananin fushi in za a ciza yatsa ina ake ciza nan ne ko kuma duka nan mutum zai yi haka yake yi ko kuma haka yake eh ana gatsan nan ne haka ko kuma ana gatsan gaba ɗaya ne gaba ɗaya ne haka ke to Allah madaukin sarki don ya nuna abin ya kai makura ne sai ce gaba ɗai nan shi ne unmula gaban guda ɗaya haka nan ma unmula nan ma unmula to Allah ya ce abdu alaikum al'anamin ha to in kai ɗai ɗaya kake ha to su haka suke ha gaba ɗai suke ciza yatsa ha suna yi suna cike da batsewa da fushi to fushin da ya kai ya cike ka yana yi kamar zai za ka yi boss shi ake kiransa alghayiz sawa'un da murya ko babu murya waɗansu malaman harshen larabci suna cewa in ya kai da aka fitar da murya ba gaiz ba ne a gaiz ragar al'asani yake cewa yana iya kaiwa kana yi murya ma yana fita ta yi fushi ko har kana wannan kamar za ka fashe amma dai kana kokarin dannewa wannan fushin da ya kaina shi ake kiransa alghaiz Allah madaukakin sarki ya faɗa mana dangane da ƴan wuta idan wuta ta ga ƴaƴanta haka take cike da fushi tana wannan girgiza din ta kadu ta mayyazu min alghaiz ta kadu ta mayyazu min alghaiz من الغيظ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وزفير لكن جيفها سوء شكيد ذات جي تنا إن ونن كوكا ها mai murya da mara murya tana kuka tana gurnani Allah ce ta kadu ta bayyana kamar za ta rarrabu da junanta kamar za ta wargaje kamar za ta yi bustin ɗin kenan saboda me min alghayr saboda ta kai makurar fushi Allah madaukakin sarki yadda yake nuna makafarai fushinsa kenan ya saka su a gidan da yake azabta wanda ya fushi da su sai zanto ita ma wutar tana karban su ne cikin fushi fushin da yake makura shine takadu tabayyazu min al ghayb kullama ulqiya fiha fawjun سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فوانا شأكي كرا الغيب حظم الغيب شيني داوز أنا شوى هاتيشي أسلنسا daga kazmul ina'i ne in aka cika ruwa a abin a kwantaina ko daure shi ta yadda in ma an juya ba zai zuba ba ha shi ne kabin ɗin hmm? yadda za a hana shi fita shi ne kabin ɗin to alkazumin algharib su ne waɗanda suke danna fushinsu su hana shi ya fita su hana shi ya fita ta yadda imma kwata-kwata wanda ya sa su fushin ba ma zai gane sun yi fushi ba ko kuma ma koda zai gane hmm? a fuskansu a kowanda in ka fusa ta masa rai za ka gani a fuskansa hmm? koda bai ce masa bai ce maka ka bata marai ba ko bai ce ban ji daɗin wannan maganan ba to Allah cewa ya yi masu danne haɗe hmm? shenye duk da hausa mana faɗa wannan ko ka haɗe fushinka ka shenye fushinka ka danna fushinka masu wannan ɗin su ne Allah yake yaba musu sune wanda suka siffantu da siffa ta masu tsoron Allah maɗaukutu kenan ba ana maganan ordinary fushi ba ne ba ana maganan fushi na yau da kullum ba ne irin fushin nan da aka saba a kular da kai na ɗan wani abu a gida hmm? ko yaro ya maka wani abu shi kai hmm? a makon ka ce kai ka kalle shi kawai kai shiru hmm? wannan ai baka cika da fushi ba ba irin wannan fushin ba shi ne ko a irin fushin da kake yi sakamakon an saba maka normal sabawa a gida wanda ba a rasa shi annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la yafraku mu'minun mu'mina in sakhifa minha khuluqan khuluqan radiya minha akhar kada musulmi yayi fushi da kada miji yayi fushi da matansa mummuni kada yayi fushi da matansa mummuna a dalilin ɓata masa rai in wani halinta ya ɓata masa rai akwai wani wanda zai mai zai faranta mata zai faranta masa rai so ba ana nufin karamin fushi bane kun ji irin wannan fushin ake nufi kuma Allah bai ce ba sa fushi ba saraka masu takawa ba ba sa fushi bane ha ai mutane ne suna da ɗabi'u irin na mutane duk wanda ka ga aka yabe shi sai aka ce ba shi da wata ɗabi'a wadda ɗabi'a ce intrinsic ɗabi'a ɗabi'a ce ta asali hmm, ta mutum in aka yabe ne aka ce shi ba wannan bane to ba yabo bane suka ne ba yabo bane suka ne kamar mutane da za su ce annaba alaihi salatu wasalam ba mutum ba ne. wadda suna son su ɗaukaka masa darajarsa ko? to in ba mutum ba mai ne ba sa iya bayar da musu idan suka ce mala'ika ne sun kafarta idan suka ce aljannu ne sun kafarta in suka ce dabba ne sun kafarta in suka ce Allah ne sun kafarta to mai ne shi za ga sun yi shiru ko a amma suna da sun dabara sai shi a shi hasken Allah ne hmm? waɗannan ‘yan wato ainihin waɗanda ba su yi zurfi a ga wahdatul wujud ba ne wanda suka yi zurfin in sun ce maka haka shi ma abin abinda suke nufi kenan suna nufin shi ne Allah ko ba shi kaɗai ba har kai ma kai ne Allah har kowa ma shi ne Allah to don Allah waɗannan mutane ne su annan mahaukata ne duk wanda ya ce annabi ba mutum ba ne bayan Allah ya yi ta cewa annabi ya gaya mutane cewa shi mutum ne shi mutum ne amma a cikin mutanen shi ne na ƙoli shi ne wanda ya fi kowa daraja ya fi kowa ɗaukaka ya fi kowa kusantuwa kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki shine Allah ya fi so Allah ya fi kauna ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa cikin mutane wanda haka ba ba girmama shi bane ka ce wai shi ba mutum bane kuskure ne in kuma da wancan manufar ne naka ce shi ma arshi Allah ne to kaga wannan ilhadi ne kore samuwar Allah ne saboda Allah daban mutane daban halittarsa daban to saboda haka Allah bai bi masu tsoronsa da cewa ba sa fushi ba domin fushi ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'u na ɗan adam malamai suna cewa Allah ya saka ɗan adam ƙarfi iri-iri akwai alkuwal gababiya hmm? daga cikin ƙarfin akwai ƙarfi na fushi na daga cikin abin da yake ba mutum ƙarfi ko ɗabi'u masu ƙarfi a jikin mutum shine ɗabi'a ta fushi kuma kowane mutum yana da wannan sai dai na wani ya fi wani ko? akwai waɗanda ba wahala za ka fusatar da su akwai wanda za ka yi masa abu ɗaya biyu zai haƙura ɗaya biyu kafin na uku ya yi fushi ko? akwai waɗanda ma za ka yi ta binsu har ka ɗauka kamar ba ta fushi saboda tsabagen haƙuri da yafewa mutane ba sa gane fushinsu ko akwai kuma waɗanda da su su su ne su su haka ne da wahala su fushi hmm? za a yi musu duk ƙasƙanci amma za a ga ba su damu ba zuciyar fushin zuciyar nasu ya yi ƙasa sosai sanyin zuciyar ya yi yawa to akwai mutane irin waɗannan to malamai suna cewa kowa daga cikin waɗannan gwargwadon ƙarfin fushinsa gwargwadon ladan da zai samu wajen mai wajen da fushin wanda mai fushi ne na gaske sosai duk lokacin da ya zanto yana haɗe fushinsa ladansa ya fi na wanda sai an kwargine shi an dake shi an yi wannan kafin ya yi fushi shi kuma irin wannan ladansa in ya kamar ya fi na wanda sai an kai shi makura kafin a ga kafin ya yi fushi kuma in ya yi ɗin ya danne to a nan ba ana yaba masu siffin fushin ne a matsayinsa na ɗabi'a na ɗan adam ba a'a ana yaba ma ƙarfin ɗan adam ne wajen danne wannan ɗabi'a tasa mai ƙarfi ɗabi'ar ɗan adam na fushi ƙarfanta ya kai ta yadda in mutum ya yi fushi yana iya faɗin abin da in ya sauka zai yi dama ko ba haka ba yana iya faɗin abin da in ya sauka an sai ya faɗa zai ce samsam shi ba shi ya faɗa ba ai kafari ka zai ce ni ba ni bane alhali ya faɗa a yanayi na mene na fushi kai fushi yana iya sa mutum ya lalata dukiyarsa ba fushi yana iya sa mutum ya saki matansa fushi yana iya sa mace ta ce mijinta ba ta taɓa ganin wani alheri tare da shi ba ko sun shekara arba'in da shi mai ka taɓa yi min mai ka taɓa yi na alheri ba zama haƙuri nake ba a gidan ba saboda kawai kai fushi yana iya kai mutum ga kafirci ana sha don Allah ka haƙuri kai kaza ya faɗi wata magana ta kafirci saboda ka siffa ce mai ƙarfi sosai to duk abin da zai saka ka iya danne wannan shi ma ɗabi'a ce mai ƙarfi to wannan shine ɗabi'ar da Allah yake yaban mummanai da shi yake yaban masu takawa da shi cewa shine ita ce siffarsu fashin da ya kai zai iya sa ka yi maganar da irin waɗannan da na ambata shi ya sa ma waɗansu malamai irin su hanabila irin su shekul islam ibn taimiyya sun tafi wajen fassara hadisi la talaka fi ighla babu saki in an yi shi cikin iglaq iglaq shine wannan alghaiz din adadin fushi ta yadda hankalinka ya kulle baka san me kake faɗa ba in mutum a irin wannan yanayin yace ya saki matarsa to bata saku ba wannan shi ne abinda Sheikh Ibn Uthaymeen shi ma rinjayar da shi in mutum ya yi fushi ne irin fushin nan da ya kai fitan hayyaci sannan sai ya zagi matan ya saki matansa to sakin bai saku ba kun gane na ce fa irin wannan fushin ba dama ai ba a saki ana zaman lafiya ta jama'a dama ai sai an yi fushi ake ake saki ko to amma fushin da mutum yana cikin hayyacinsa ya ga kai ba za mu iya ci gaba da zama ba saboda ba so ɗaya ba so biyu kaza biyu kaza ba haƙura kawai a'a ba irin wannan ba ana nufin wanda ke wannan bambara to ba saki kadai ba malamai da dama suna ganin duk da sarrafin da mutum ya yi ya kai fushin da ya wuce gona da iri to duk abin da a yanayin wannan fushin ba zai ɗau hukunci ba in ya ce ya sayar da motarsa ko ya sayar da gidansa ko ya sayar da kwamfutarsa a irin wannan yanayi na fushi na fitar hankali to cinikin nan bai kullu ba bai kullu ba wannan rahaba ce ta Allah madaukakin sarki da kuma lura da yanayin mutane shi yasa ake cewa shari'a tana muwafiqa li fitratil insan ta dace da dabi'u irin na mutum wannan kuma shi yasa ba aka ce alƙali idan yayi fushi kada ya mai kada ya zo kotu yau shi ne kada ya fushi ne ko in ya ci kada fushi to kada ya zo ya hukunci saboda mai zai barna a hukunci hmm? so in ana kotu ana zama wani wani abun da ya jawo concept na alƙali fushi to kada yanke hukunci ya daga karar zuwa wani lokaci to har yanzu ne duk ina muku wannan bayanin ku gane yadda Allah madaukakin sarki ke nufi wal kazimin al ghaib yana nufin masu haɗe a kushi wanda ya kai makura menene haɗewan shine ba za su kama wanda ya yi musu laifin da laifin da ya yi musu ba ba za su bayyana fushin ba a'a fushin ba zai musu tasiri ba ba zai sa su yi ko su bari ba ba zai sa su yi wani abin da daman ordinarily za su um, abin nan ba za su yi ba ba kuma zai sa su bar abin da ordinarily daman za su yi ba shi ne ma'anar wannan ɗin wannan yana shiga abin da na gaya muku ɗazu dangane da ciyarwa ko wanda kuke ba ku da ba ku jituwa da shi ha ka kiba shi saboda ya fusata ka idan har za zaka kiba wani abu wani mutum wani abu domin ya fusata ka to baka shiga cikin alkazimin al-ghayb ba wato wanda ake maganar su anan saboda Allah madaukakin sarki yayi amfani da sigata ismu alfa'il ana ha to shi kuma al'ism ha wannan siga ya dullu alasaba sabat wannan istiqrar wannan sifan a'a ta tabbata gaba ɗayanta a cikinsu sai za ya ce masu ita masu haɗe fushinsu suna haɗe gaba ɗaya ba ta tasiri wajen mu'amalantarsu ga wanda ya yi musu yawa to ainihin fusata su su ne walkazimin alghayr malamai suna cewa walkazimin alghayr iri biyu ne ko waɗanda za su iya rama an fusata su an musu wani abu da ya fusata su su ma za su iya rama hmm? irin abin da aka yi musu ko ma sama da haka amma za su danne ba za su yi ba wannan sun fi lada su ake maganansu a nan wanda suna da ikon su rama akwai waɗanda ba su da ikon su rama ko kwata-kwata ko kuma ba za su iya rama irin abin da aka yi musu ba sai su haɗe saboda ba za su iya rama ba ko ba za su iya rama irin abin da aka yi musu ba akwai wani abu da kowa zai iya shi ne in mutum ya cuce ka za ka iya zage shi <laughs> haka ne kawai ka ba za ka iya gaya masa bakar magana ko ba idan shi ba za ka iya zuwa gefe ka yi maganganunka ka yi zage-zage ko ka je ka ɓata shi a wajen waɗansu idan ka yi wannan kaga kana da ikon rama kana da ikon rama ta irin wannan hanya ba rama irin abin da ya maka ba to shi ma in ka kame ba ka yi zage-zagen ba na kana da kaso a cikin alkazimina alghayin wani ba alaihi salatu wassalam ya yaba masu kan ghayin a hadisai da dama za mu ji su a karatunmu na gobe kuma ya faɗa mana yadda ma za ka yi abubuwan da za ka yi su taimaka maka ka shanye fushi ta yadda ba zai ci gaba ya kayye maka tasiri ka yi abubuwa marasa kyau da fushi yakan sa ɗan adam ya yi ba Allah maɗaukakin sarki ya samu cikin masu haɗe fushinsu ya kuma babu lada na kamewa daga bayyana tasirin fushi idan an munana mana innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام wa ورحمة wa وبركاته irin ya rage sauran minti biyar ɗin nan shi ne sai magana